بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل, قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين الله لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها كملت الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والأدل في الأمور كلها كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا أولنا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي مودبو أنا نقوفر كورا أتكين غرين كتنا أيو يمتشن ثلاثة در العربة ashirin da bakwai ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na 156 a jerin gwanan majalisanmu kenan a wannan ɗari da hamsin da hmm? shine na hamsin da shida wato wannan shine na hamsin da shida sannan a jerin gwanan a majalisanmu a wannan masallaci wannan shine ɗari da saba'in idan ba a manta ba ibn taimiyya yana magana akan gabar tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wato bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wanda wannan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi tun daga kan annabi Adam annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkaninsu sun zo da addinin tauhidi ne wato addinin kadai ta Allah shi kadai wajen bauta mata dukkan wani aiki da sunan shi bauta bauta to Allah ta'ala kadai ake yi wa shi ake yi wa sujjada shi ake kira domin neman agajinsa a yayin da babu wanda zai iya yin wannan agajin sai shi shi ake neman arziki a wajensa shi ake neman lafiya a wajensa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ne mahalicin mai da kasai shi kadai ya cancanta a nufa da bauta duk annabawan Allah sun zo da wannan ibnu taymiya ya koro mana ayoyin da suke nuna haka a baya daga cikin irin ayoyin da suke nuna haka akwai fadar Allah ta'ala amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi ash-shafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un wala ya ce wa radda alamar ta a shufaha min dunihi Allah ta'ala ya raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba wasu waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama ko ma mai suka yi suka manta da Allah Allah ta'ala ce amit takazu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu masu ceto ne ba Allah ba qul kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun koda kuwa waɗannan da kuka rike a matsayin masu ceto ba Allah ba ba za su ba su da mallakar kowane irin abu kuma ma ba su da hankali qul ka ce lillahi shafa'atu jami'a duk gaba ɗaya ceto na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasa nashi ne thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku wato Allah ta'ala yana nuna inkarinsa ga dukkan waɗanda suka riki wasu ababen ceto waɗanda suke ganin za su cece su rana gobe kiyama don haka suke bauta musu don haka suka kankame musu a nan duniya don haka suke roƙonsu suke neman agaji a wajensu suke bauta musu Allah ta'ala ya mayar musu da martani ya ce ƙul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun ka ce ko da kuwa waɗannan da kuka mayar ababen ceton kura na gobe kiyama ko masu ceton kura na gobe kiyama ko da kuwa la yamliku na shay'an ba su da mallakar kowane irin abu wato ba wani abin da za su ce nasu ne mulkin ne su suka yi shi kuma suke da haƙƙinsa kuma ma ba su da hankali kamar waɗanda za su riki gumaka duwar wasu suna bauta musu ko su riƙe wata itaciya suna bauta mata ko su riƙa bauta wata ƙorama ko wani dutse ko su riƙa bautawa wata dabba daga cikin dabbobi ko wani tsuntsu waɗanda la yamliku na shay'an wa la yaqilun ba su da mallakar komai ko ba za su ba su da hankali za ku rike su ababen bauta za ku ɗauka su za su cece ku ku rika bauta musu ba Allah ba to Allah ce kul ce lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba daya na Allah ne domin shine komai yake nashi komai da ka gani na Allah ne mulkin sa ne su ba abin da yake nasu dukkan wata halitta ta ubangiji da ubangiji yayi a doron kasa ba wani abin da za su ce nata ne ma'ana ita ke da haƙƙinsa sai abin da Allah ya bata ashe kaga mulkin gaba ɗaya na Allah ne idan lafiya ce shi ya baka na farko ma shi dai ya halicce ka daga babu babu kai ya samar da kai sannan ya baka lafiya sannan ya baka abin da zaka ci ka sha sannan ya baka damar ka yi motsi ka je nan da can sannan ya baka damar ka yi tunani da hankalinka sannan dukkan abin da zaka samu a doron ƙasa shi ya baka shi ya hore maka sama da ƙasa shi ya hore maka dukkan wani abin amfani a doron ƙasa wanda za ka amfana da shi saboda ka ko menene ma ka samu to asali mulkin ubangiji ne shi ne mai mamallakin sammai da ƙasa lillahi mulku samawati wal ard shi ne mamallakin sammai shi ne mamallakin ƙasa duk abin da yake sama nashi ne duk abin da yake ƙasa nashi ne kaga kenan ko menene zaka rike ba Allah ba to la yamliku na shay'a ba wani abin da za su ce wannan tun farko su suka yi abin don haka nasu ne su suka fi cancanta da shi Allah ce kulka ce da su lillahi shafa'atu jami'an duka ceto na Allah ne domin ilaihi yurja amru kullu dukkan al'amurra suna komawa ne ga Allah saboda haka dukkan wani da zaka ce ya cece ka ko shi zai cece ka a ranar gobe kiyama shi ma shi ma yana tsoron ubangiji saboda haka babu wanda ya isa ya yi ceto a gurin Allah ta'ala sai da izininsa idan Allah ta'ala ya so ya karrama bawansa ya karrama mai ceton ya karrama wanda za a ceton sai ya ba da izini ya ce wane ya cetuwa wane wannan kaga ubangiji shi zai dau wannan kudiri shi zai yanke wannan hukuncin babu wanda ya isa yanke. to idan lillahi shafa'atu jami'an kaga ashe gurin shi za a neme ta wurin shi za a nemi wannan cetar domin shi ne yake ba da damar a yi cetar ranar gobe kiyama lahu mulku samawati wal mallakar samai da ƙasa duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa duk mallakar Allah ne sawa'un abin nan jiki ne wanda za ka gani ka taba ka ji ko abin nan ayyuka ne ko abin nan maganganu ne na bayansa ko menene halittar Allah ce wallahu kuma ma ta'malu Allah shi ya halicce ku kuma ya halicce abinda kuke aikatawa sauraka abinda duk zaka aikata da abinda duk zaka fada? to duk mallakar ubangiji ne kaga ashe to ma yana daga cikin mulkin Allah babu wani wanda zai ce tan nan nashi ne sai yadda ya ga dama sai yadda ya so yayi sai waɗanda ya so ya ceta ko sai waɗanda wato suka suka suka bi shi suka yi masa biyayya suka bauta mishi sannan zai cece su ranar gobe kiyama bai isa ya cika baki da wannan ba ceto gaba ɗaya na Allah ne don haka sun summa ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi ake mayar da ku a can ne Allah ta'ala zai ba wa mutumin da ya ikhlasi sakamakon da ya dace da ikhlasinsa wanda kuma ya banzatar da rayuwarsa a duniya ya ga sakamakon da ya dace da irin rayuwar da ya a nan duniya Allah ya ci gaba da cewa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan ka kira Allah shi kadai wato ba kirawo shi tare da abubuwan da suke bautawa ba ba a hada kiransa da kiran wani gunki ba ko wani dutse ko wata itaciya ko wani annabi wanda suke bautawa ko wani waliyi daga cikin waliyan Allah salihai daga cikin salihan ubangiji da suke bauta a aka kirawo Allah shi kadai aka tsantsanta shi da tauhidi aka ce a bauta wa Allah shi kadai kada a haɗa wani da shi kada a haɗa kowa da komai da Allah wajen bauta sawa'un abin nan mala'ika ne mai matsayi a gurin ubangiji ko ku a'a wani manzo ne mai daraja da falala a gurin Allah ko wani wanda bai kai waɗannan ba kada a haɗa shi da bauta a haɗa bautar shi da bautar Allah idan ka yi kira zuwa ga tauhidi shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai kaga ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wato zukatan waɗanda ba su yi imani ba ba sa yin imani da lahira sai kaga sun shiga takura takura wato sun ji kunci dan menene kawai za a ce Allah kaɗai za a bauta sai kaji sun shiga damuwa zuciya ta samu wato wani kunci ba sa son jin irin wannan Sai ga ana tuhumar ka da cewa za ka kawo rarrabuwar kai ya za ka ce a daina kaza a daina kaza shirka ne ko a daina kaza a daina kaza bautar wani Allah ne sai ka ga ya samu damuwa don me za ka rika yin wannan kamar kowa ya abin da yake so amma da za ka ce kowa ya kirawo abin da yake so ya bauta abin da yake so kowa ya bi nashi kowa ya yi nashi to shi kenan sai ga sun yi farin ciki eh to kowanne ka ba shi haƙƙinsa a lokacin ne za a ganka mai sassaucin ra'ayi ka yi da addinin kowa ka da kowa ya bi abin da zai ya ga dama amma in ka ce a'a a daina bauta ma wani ba Allah ba a dawo duka a kankame tauhidi shi kaɗai to ishma'azzat kulubun da zina yu'minuna bil akhirah wanda ba sa imani da lahira sai ga zuciyarsu ta ta takura ta samu kunci wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun amma idan aka ambaci wasu ba Allah ba wani Allah sai kaga suna farin ciki wato idan har zaka haɗa ambatan Allah da wani ka ce mai bauta wa Allah ya bauta masa ba wata damuwa ba matsala mai bauta ma wani Allah ma ya je ta yin abinsa ba damuwa don za a haɗe duk dai manufa ɗaya ce ai duka Allah ake bautawa to shi kenan sai su shi daɗi <clears throat> to masu kira zuwa ga wahdatul adiyan akan irin wannan suke ko da kuwa su suna da awar su musulmi ne tunda su a gurinsu abin farin ciki a gunsu a ce kowa daidai yake na musulunci bai zo da ya tilasta ma wani sai ya yi musulunci ba wannan baya cikin addini ka ce sai wani wanda baya addinin ka tilas ya kiyaso ko ka ɗaga makami ka ce sai ya ba addinin ka tilas a wannan baya daga cikin musulunci musulunci bai zo da wannan ba la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayb afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin haka Allah ta'ala ya rika cewa lasta alaihim bi musaitir kai ba mai matsa musu ba ne, kai ba a turo ka ka tilasta musu ba shi yasa musulunci baya tilasta wa mutane ya ce dole dole sai sun zama musulmi Kada shi musulunci abin da yake nufi ma kayi saranda ka mika wuya kana wato da, da iradarka da niyyarka da sanka da raɗin kanka ba wai tilasta maka yi ba tilasta maka yi wani ba musulunci ba ne. bai zama mika wuya ba bai zama a a tirsa ta kake aka akai ana so ka mika wuya cikin wato so da kauna da gamsuwa da haka shi musulunci bai zo da ikra ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya samu yahudu kala kala yahudawa kala kala kabilu wajen uku a garin madina akwai mushrikai masu bautar wani Allah masu bautar gumaka a cikin madina sai bai tilasta su su yi hijira daga addininsu zuwa musulunci ba illa iyaka dai an yi yarjejeniyar zamantakewa da su su tsaya su ci gaba da addininsu ba tare da an hana su addininsu ba su yadda suka fahimci addinin su je su ci gaba da kayan su haka amma ga yarjejeniya tunda da ba zai taɓa zamantakewa su zauna lafiya ba sai kowa ya kiyaye haƙƙin kowa su za a kiyaye nasu to su ma su kiyaye haƙƙin musulmi kada su haɗa kai da abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga waje a rika cin dunduniyar sahabbai ana cin dunduniyar wato daula ta musulunci ba a yadda da wannan mutum da ƴaƴan wannan daular ne su ma to ya kamata su ma su bada haɗin kai wajen bawa daular kariya amma kasu je su haɗa kai da wasu mahara da za su to daga waje a ce za a zo a yaƙi musulunci kuma da su to suka yaka sun kai da yarjejeniya a ba su dama su yi su, za a ba su dama su yi al'adunsu su yi aure yadda suke addininsu ya ce su yi ko yadda su suka fahimci ake yi a addininsu su yi ainihin bukukuwansu ba tare da sun bayyana kuma abin da yake kazamar ɗabi'a da duk addinai suka hana ba a cikin abayanar jama'ar musulmi ba su zo a gaban jama'a su rika shaye-shayen giya suna rawa ta batsa da sauransu ba wannan su ma a addinin su ba a yadda ba to kuma ba a yadda su zo su yi shi a cikin a cikin musulmi ba to da ire-iren wannan amma ba za a hana su zuwa guraren ibada su su yi ibada su da sauransu wanda ita ce zamantakewar da musulunci ya tabbatar tsakanin wanda ba musulmi ba amma kuma za a ci gaba da wa'azi za a ci gaba da kira zuwa ga musuluncin tare da kawo hujjoji da yake nuna musuluncin gaskiya ne abin da ya saba masa kuma kuskure ne ba daidai ba ne wannan kuma za a ci gaba da yi cikinsu wanda ya gamsu ya gane to ya zo ya shiga kuma su kasu ce za su hana shi kasu ce ba zai bar addininsa bai koma ya koma musulunci in suka yi haka nan ma sun shiga haƙƙin wani shi ma yana da ‘yancin sa'ai ya zaɓi addinin da ya yi mata to don haka dan ya ce zai shiga musulunci ba su da haƙƙin za su ce ba za shiga ba kamar yadda iftawa suka rika yi a masar a zamanin husni mubarak kafin Allah ya kai shi kasa sun kasance duk sanda wani daga cikinsu ya musulunta samman ma dan mace ce to sai a neme ta a rasa sai su ɗauke ta su je koye ta su je su tauhalar da ita ƙarshe labarin ta dai ɓat ba za a ƙara ba to a wancan lokacin shi ita gwamnati ta rika ido ba ruwanta a nan ba za ta bi wa ɗan ƙasar ta haƙƙinsa ba tun da yi shi ma wannan da ya musulunta ɗan ƙasa ne kuma yana da haƙƙi ya zaɓi abin da yake ganin ya gamsu da shi a ransa don menene a shugabanninsa za su hana shi har ma ta kai su kwace masa ba duk wani yanci da ƙasar ta bashi yancin walwala yancin sukuni yancin fita ya je ya nemi na kansa yancin ya shiga inda duk yake so me yasa za su haramta masa wannan yancin saboda kawai ya ce zai canza addininsa zuwa zuwa addinin da ya gamsu da shi to wannan duk ya zamantakewa ba za ta ƙanshi wannan ba sannan ba za a tilasta musu a ce dole dole dole sai sun bar addinin su ko duba wannan ibdawa tun zamanin sahabbai da aka zo aka shigar da musulunci suna nan ba a tirsa ta musu su duk da dai suna ta raguwa saboda suna ta fahimtar musulmi suna ta fahimtar musulunci suna ta musulunta suna raguwa amma dai ba a ce gaba ɗaya ko dai su musulunta ko kuma a yi waje da su ba an bar su amma kuma za a ci gaba da yi musu da yi musu da'awa to wannan shine abinda musulunci ya tabbatar bal ma musulunci ya rika kiran su su rika su kawo hujjojinsu su ma in suna da su kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku fito da hujjojinku ku in gaskiya kuke faɗa wato ba a hana su ma su faɗi abinda suke ganin hujja ce ba ce mu ga hujjar mu shuga hujjar mu kaga musulunci shi ya nemi masu faɗa din dan haka kaga za a saurare su illa iyaka dai su hujjar tasu idan aka aka karata da ta musulunci ba inda za su je ba hujja bace kama kama ne da haka musulunci bai bai ce a tilasta wani amma kuma kada a hana a kira mutane zuwa ga musulunci ka a ce ba za a yi kira ba ba za a gaya mutane abin da yake tauhidi ba to shine Allah ta'ala yake faɗar waɗanda su suke ganin kawai ma daina cewa ko wani ya musulunta ko wani ya kama tafarkin tauhidi a bar kowa kawai ya tafi a kan nashi har ta kai ma wasu waɗanda ba su ma san addinin ba gaba ɗaya suna ganin kowa ma duk inda don hanyar ma da kabi za a haɗi wato hanyoyin ne daban-daban amma duk inda za a buɗe ne saboda haka in mutum gabas yayi in kudu yayi in yamma ya in arewa ya in ma duk inda ya yi yayi sama yi kasa yi. to duk za a haɗe dai a wani guri guda ɗaya na'am za a haɗe a gaban ubangiji amma kuma daga nan farikan filjanna fariko filjanna wa fariko fis dole za a rabu wasu tafi aljanna kuma wasu tafi wuta haka Allah ya ce ba zai yi ba do idan an haɗe a gaban ubangiji sun mai larabbi kun turja'un da zamana kuma shi kenan duk kun zama abu ɗaya a wurin Allah ba zai yiwu ba dole sai ubangiji ya rarraba ku la yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ce ba za su taba zama daidai ba da yan wuta da yan aljanna Ƴan aljanna su ne suka rabauta su suka ci nasara Allah ce wa idza zukira allazina min dunihi idahum yastabshirun idan ka ambaci wani ba Allah ba sai kaga suna farin ciki kamar yadda Allah yake cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wallau ala adbarihim nufura idan ka ambaci Allah shi kadai to sai kaga sun fita a guje ba sa son ji amma idan za ka haɗa shi da wani to shi kenan sai ka ga sun ji daɗi Allah ce kulka ce Allahumma fatirar samawati ya Allah ya Allah wanda ya halicci fatirar samawati wanda ya halicci sammai wal ard ya halicci ƙasa alimul ghaibi wash shahadati wanda yake masanin abin da ya faku da abin da yake sarari anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suke sabani a kansa wato ya Allah wanda ya halicci ya kage halittar samai da ƙasa fatirar samawa eh, wanda ya kage halittar samai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba shine ma'anar fatara fatara fatirar sama shine wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa ba tare da wani ya riga shi ba kuma shi yake tafiyar da sha'anin sammai din da kasai duk shi yake gudanar da su ba tare da wani yana taya shi ba alimul ghaibi shi ya san abin da yake boye abin da yake boye ba wanda ba ma gani ba ma ba mu san shi ba shi Allah ta'ala shi ya san shi kuma yana ganin sa wa shahadati da abin da muke gani abin da yake sarari to Allah ta'ala ya san da shi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifu kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa mafi girman abin da suka kasance suna sabani a kansa shine tauhidi shine ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah wasu suna ganin a bauta wa Allah amma a raba wasu tare da shi don za su taimaka wasu kuma suna ganin a'a in dai maganar bauta ce to Allah kaɗai za a tsantsanta shi da ita to wannan shine babban abin da duniya ta rabu ta rabu bi a kansa duk wani sabani kasa da wannan yake saboda haka musulmi su suna ganin abin da suke kai na tauhidi shine gaskiya suna ganin abin da kai suke kai na ikhlasi da tsantsanta bauta ga Allah wannan shine gaskiya kuma a gurin Allah ta'ala ranar gobe kiyama suna da sakamako mafi kyau amma waninsu waɗanda suka bauta ma wani ba Allah ba suka haɗa Allah da wani wajen bauta waɗannan sun tauye haƙƙin Allah sun jingina wa Allah tawaya sun jingina masa na kasa saboda haka Allah ta'ala zai musu sakamako gwargwadon irin aikin da suka yi ranar gobe kiyama to shine imam muslim da abu dawud da tirmidhi da ibnu maja su hadisi daga abu salama ibnu abdurrahman Ibn auf wato dan abdurrahman Ibn auf sahabin nan mashhuri to dan sa abu salama yake cewa na tambayi aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nace da ita bi ayi shay'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama yaftatihu salatahu idza qama min al-layl da wani abu ne annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake bude sallarsa idan ya tashi kiyamul layl to wace addu'a yake yi ta addu'aul istiftah wato addu'ar buɗe sallah kafin a fara karatun fatiha bayan kabbara harama to me yake cewa idan kiyamul layl yake ce idan ya tashi qiyamul layli to sai ya bude sallarsa ce Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfila fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ce wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe kiyamun lailin da ita bayan yayi kabbara harama sai ya ce Allahumma ya Allah rabba jibril ko rabba jibril ubangijin jibrilu do ana faɗa jibril ko jibril wa mika'il ubangijin mika'il wa israfil ko ubangijin israfil fatira samawati wal wanda ya kagi halittar samai da kasa alimul ghaibi wash shahada wanda yake masanin gaibi abinda ya boyu ya faku wash shahadati da abinda ya fito fili ya fito sarari anta tahkumu baina ibadika fima ikhtalafu fihi fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka cikin abinda suka kasance suna sabani akan ta ihdini li makhtalifa fihi min al-haqq bi iznika ka shiryar da ni daga abin da aka yi saɓani a kanta na gaskiya da izininka ta haji man sha'o ila siratin mustaqim domin kai lalle kai kake shiryar da wanda ka so kaga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kafin ya shiga karatun Fatiha yayin da ya shiga kiyamun laili a farkon sallarsa farkon sallarsa abin da yake budewa da shi kenan ya kirawo Allah ta'ala da uluhiyarsa Allahumma sannan ce rabba ya kira shi da rububiyarsa ya hada uluhiyya da rububiyya wannan shine mafi cikar makami na kwarzanta ubangiji da yabansa domin kaddamar da wata bukata gaba gare shi sannan ya jingina rububiyarsa zuwa ga jibril da mika'il da israfil waɗanda suna cikin mafi girman halittarsa bal waɗannan su ne shugabannin mala'iku duka duk mala'iku waɗannan su ne sama da su su ne shugabanninsu sannan kowannensu daga ciki akwai wata rayuwa da ubangiji ta'ala ya danka a hannunsa wato yana da wani aiki wani alhaki da ubangiji ya ɗora masa na ya busa wani abu na rayuwa a cikin halittun Allah jibril shine yake kawo wahayi wanda wahayi wannan shi ke raya zukata kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman aw afa man kana maytan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa biqarijin minha saboda wahayi da addinin gaskiya shi da yake raya raya zukata haka shi yake raya dan adam ya zama ya tashi daga matsayin gangan jiki ita kadai ya zama gangan jiki da ruhi mai ma'ana ta yadda zai zama rayuwarsa ta zama mai ma'ana in babu addini babu abin da ya shafi girman Allah a zuciyarsa to mushe ne ba shi da wani amfani shi yasa Allah ce awa man kana maitan yanzu wanda ya zama mushe matacce fa ahinahu muka raya shi to jibril shi yake zuwa da wahayi wanda zai raya zai raya zuciyar dan adam wanda da shi Allah ya raya al'umma ta musulunci a tarihin duniya sannan mika'il wanda Allah ta'ala ya wakilta masa abin da ya shafi saukar da ruwa wanda wani shi yake raya kasa ta fitar da tsirranta su yi kyau su yi yabanya randa duk aka ce babu ruwa to shikenan kasa sai ta zama matacciya ba tare da tana fitar da abin da zai amfane ta ba haka shi ma mika'il Allah ya bashi wani abin da yake raya ainihin kasa da shi sannan kuma a wannan abin da ƙasar za ta fitar shi kuma ɗan adam da dabbobi za su ci su ma su samu rayuwa daga gare shi saura kaga shi ma Allah ya danka masa wani alhaki na wato alhakin naya fitar da wani abin da rayuwa za ta tsayu da shi sannan israfil wanda shi ne aka ba shi wato alhakin busa kaho wanda a mutu kuma a busa a yi rai a tashi wanda wannan rayuwar kuma ita ce rayuwa ta har abada da haka aka ba shi alhakin busa kaho domin tashi a samu rayuwa ta har abada yan aljanna su rayu aljanna yan wuta kuma su rayu a wuta Allah ya shi mu saura kaga kowane ɗayan su ubangiji ya danka masa alhakin wani abu wanda yake da alaka da rayuwa ka halittun ubangiji to annabi sallallahu salama ya yayi tawassuli da waɗannan domin yana neman Allah ta'ala ya ganar da shi abinda zai raya masa zuciya ya yi kyakkyawan rayuwa a nan doron ƙasa, sannan ya samu kyakkyawan rayuwa a ranar gobe kiyama ka sai tawassuli da da rububiyar ubangiji ga waɗannan mala'iku ce Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil ki fatirar samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahadati ya san abin da yake koyi ya san abin da yake sarari wato annabi sallallahu alaihi ya korzanta ubangiji ya yabe shi ya jinjina masa ya masa kirari da waɗannan kalmomi waɗanda suke masu girma wanda kuma ubangiji shi ya nusantar da shi zuwa gare su sai ce ta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke sabani wato bayan Allah sune halittar da yayi wanda kuma ya halicce su masu sassabawa law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wala la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk saboda haka Allah ta'ala ya halicci mutane halittunsa wala zaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabani suna sassabawa illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ainihin ya tausayawa ya nuna masa a cikin sabanin nan ga inda gaskiyar take wato shine wanda almarhum shine wanda ubangiji ya tausayawa ya ji kansa sai ya shiryar da shi ga abin da yake shine daidai don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bayar da koyarwa ne ga al'ummarsa kuma Allah ta'ala shi ya tsora shi akan wannan karanta ayar da ta wuce ita fassarar ta ne anan gaibuwar اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك ya كانوا فيه يختلفون wajen aikata wannan abin da allah ya sa shi shi shine yake faɗa wannan cikin dare lokacin da ya tashi yake kiyamul laili kuma an sa a wannan dare ne ubangiji yake shimfiɗa hannunsa yana sauraron mai addu'a idan ya karba mata da haka yake tashi cikin dare yana wannan addu'a yana cewa an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifuna ashe kaga annabi sallallahu ya san da sabani bai nuna kowa ɗaya ne, akwai sabani wanda yayi gabas gabas yayi wanda yamma yamma yayi wanda ya hagu hagu yayi wanda ya dama dama yayi wani ba zai yi hagu ba wani yi dama a ce dukan su dama suka yi kuma a ce dole a yadda a haka ba zai yi ba wani ya tsaya wani ya tafi wani ya miƙe tsaye wani ya zauna dole ba ba abu ɗaya suka yi ba dole a faɗi waɗannan abubuwa masu kishiyantar juna da suka yi wannan a tsaye ke wannan a zaune yake amma a ce duk ko dai duka a tsaye suke tare da cewa ga wani ana ganin kurukuru a zaune yake kaga wannan ba ba adalci bane kuma ba hankali bane mai hankali ba zai yi haka ba haka annabi sallallahu alaihi ya san an yi ana sabani to yana roƙon Allah kuma yana wato karantar da al'umma cewa kada ainihin ka dauka ba za a saba ba dole za a saba illa iyaka kai ka roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiyar take ihdini li maqtulifa fihi min al bi iznika Allah ka nuna min inda gaskiya take wato ka riƙa roƙon Allah ya dora ka akan hanyar da take ita ce daidai amma ka ce kowa ko ma manne ne kai ɗaya ne ka ga ba magana kuma kai wannan addu'a wanda kuma Allah ta'ala ya koya annabin sa yake in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan addu'a kai awa ka ji cewa kai baka da bukatar ta a'a dole ne musamman ma idan abubuwa suka rikice to kai roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiya take ihdini li maktulifa fihi min al bi iznika shi kaga ana buƙatar mutum ya zama mai neman gaskiya duk sanda aka yi saɓani kada ya ɗauka kowa ma daidai yake tare da cewa saɓani ne da ba zai haɗu ba don akwai saɓanin da kawai nau'i nau'i ne kawai kowa ya faɗi wani nau'i amma duka abin musulunci ne akwai kuma wanda khilaf ne ta tazat ɗaya kishi ya ɗaya ne ba za su yi ka ce wannan haske wannan duhu kuma ka ce duk za su haɗu ba za su haɗu ba wannan wuta wannan ruwa ka ce duk za su haɗu ba za su haɗu ba wannan fari wannan baki ka ce duk za su haɗu su zama ɗaya ba za su yi ba ba za su yi ba wannan ya yi sama wannan ya yi ƙasa wannan ya yi dama wannan ya hagu ka ce duk abu ɗaya ne ka kwarin haɗa su wannan ba zai yiwu ba amma misali kamar kaga Allah fuzzan tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tahiya iri kala kala sai ka ji wanda yake malikiya yana ta hiyarsa ma shafi'iya yana hiyarsa ha ba hanbali yana ta dukkanin su kuma akwai su a sunna kenan sai ka ce wannan kowanne aka yi ɗaya ne wannan ba sabani ne na tazawat ba kamar kamar qira'at wannan yana yana yana qira'ar qira'ar asim riwayar hafs ko yana yin qira'ar nafi riwayar warshi wato ko dai yana wannan ko yana wannan dukkansu ga shi dai kowa da yadda yake fitar da harafin amma dai kuma duk aka tashi fassara sai ka ji ba wani karo da suka ci kaga wannan khilaf ne na eh, abin da na tanawo ba na tabad ba kamar du'a'ul istifta nabi ya koyar da du'a'ul istifta wajen kala goma sha biyu yayi wannan yayi wannan yayi wannan to in ka ji wani yana wannan ka ji wani yana wancan wancan kuma ya zabi na uku to matukar dai duk annabi ya koyar shi kenan duk yayi wannan istilaf ne na tanawo. amma wani ya zo ya ce abu kaza wajibi ne wajibi ne aka ce wajibi ma'ana wanda bai yi ba yana da laifi a gurin Allah Allah ya so zai zai kona shi wani kuma sai ya zo ya ce haramun ne ma'ana haramun dole ya bari in kuma ya ki bari Allah zai kona shi to ka gaya min yadda abubuwan za su haɗu ba su haɗu ba wannan cewa wajibi ne wannan cewa haramun ne kaga sun yi hannun riga kowanne kai in wannan ka ɗauka to kai ba wancan ka shiga wato wato ka shiga banu a hannun wancan in kuma wannan ka ɗauka to wannan kuma ka ka shiga uku a hannunsa so kaga wannan ba za su haɗu ba ka ce ka yadda abin haramun ne kuma wajibi ba zai yiwu ba haramun wajibi haramun wajibi ba zai yiwu ba mafi karanci a ce haramun makruh ce ce haramun ne wani ce a makaruhi ne kaga duk dai sun haɗu akan bari. idan ka bari to kaga duk ba wanda kai wa laifi ka kubuta duka da mai cewa haramun da mai cewa makaruhi duk sun haɗu akan bari illa iyaka wannan ya tsaurara hukuncin wanda ya dan sassauta shi amma dai dukkaninsu suna so ne ka bari ko wanda ya ce mustahabbi wanda ya ce wajib dukkaninsu suna so dai a yi saboda haka idan kai kaga ka fita daga sabanin su me cewa mustahabbi bai hana ayi ba yana ma cewa an fi so ayi sai kai Me cewa wajibi kai ba abinda kuma sai ce maka za a yi maka na kaga ka fita daga amma wani ce haramu wani ce ya ce wajibi kaga anan ikhtilaf ne na tabat ba zai haɗu ba to duk sanda aka samu irin wannan wani ya ce abu kaza tauhidi wani ya ce abu kaza shirka ne kaga ba za su ba zai yiwu ba a ce ga wani abu tauhidun wa shirkun shi kadai ba zai yiwu ba ko wani ya ce abu kaza ikhlasi ne wani kuma ya ce abu kaza nifaka ce munafici ne kaga ba zai ba zai su hadu ba ko wani ya ce abu kaza sunna ce wani kuma ya ce bid'a ce <laughs> kaga ba za su hadu ba a ce sunnatun bid'atun ba zai yiwu ba sai dai sunnatun sunnatun ko bid'atun bid'atun amma sunnatu bid'atun ba zai yi ba to irin wannan sabanin da ba za su haɗu ba to sai kai addu'a Allah ya dora ka akan abin da yake daidai ihdini li maqtulika fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha man tasha ila siratin mustaqim wannan ita ce addu'ar da Allah ta'ala ya koya wa annabin sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yayi domin ya koya wa al'ummarsa to amma irin irin wannan yanayi sai kaga wani yana cewa ai duk wanne ma ka je duk ɗaya ne wasu ma saboda toshewar basira sai a ce ai ai duka ma lalibai ake ado waye san waye san gaskiya waye san gaskiya na Allah ya san ya santa kuma yana dora wanda yaso a kanta naka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah yana dora wanda yaso akan gaskiyar ku to ka neme ya dora ka akan ta mana maimakon kawai ka ce kaga abin nan fa duk lalibe ake a duhu kawai kowa dai inda ya samu kansa kawai ya ci gaba da yi ah, wai an tambayi wani eh, malami ne wai yana yana fitawa ce yaya maganar maulidi din nan sai ce kaga kai in ba ka yi kakka yi in kana yi kakka daina in ba ka yi to kada ka fara in kuma ka fara kana yi to ka ci gaba da kayan ka kakka daina to kaga shi kokarinsa da me yi da mara yi duk su zama soyansa bai ce ma wannan yayi ba bai ce ma wannan ya daina ba kuma abu ba haka ake yi ba dole ya kamata ka faɗa abinda a tsakaninka da ubangiji in an tambaye ka za ka yi abinda kake gudun cewa tsakaninka da Allah a yi ko ka a yi dole ne ko ka ce a yi ka ce son annabi ne eh, koya tarbiya ne ka ce ka dai faɗi duk abinda za ka man san da sunnatan hasanatan abin nan ka dai duk kawo abubuwan da kake ganin za su goya ma ra'ayinka baya ko kuma ka ce a wannan bid'a ce annabi bai yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba man bai yi ba ali bai yi ba sahabbai ba su yi duka ba tabi'ai ba su yi ba asba'ut tabi'in ba su yi ba al'aimatul huda duka babu wanda yayi alqurunul mufaddala gaba ɗaya babu wanda ya taba yin wannan abu saboda haka ba zai zama addini ba kuma waɗannan duk al'ummomi da suka fi kowace al'umma tsarki gaba ɗaya duk ba san abin ba kuma mu daga baya bayan wani shekara ɗari hudu kuma su zo su a ga wani abu addini ne kuma yana da ma'ana sannan kuma a kira mutane a ce su zo su yi wannan ka kawo kai kuma abin da kake ganin shine hujja kai ma ka faɗa wannan shine abin da ya kamata malami yi amma ya ce kai ci gaba da naka kai kuma kakka fara nashi wato kowa ya zauna a position ɗinsa kai ya canza to wannan kuma yana nuna duk inda aka samu khilafu tabat ikhtilafu tazat wato sabani na kishiyantar juna to dole a cikin su akwai gaskiya wato a cikin su dai ɗaya ne gaskiya ba zai yiwu ba duka su zama su zama gaskiya da wanda ya ce na'am da wanda ya ce la duk su zama kuma na'am da laɗin duk gaskiya ne kamar yadda waɗanda suke cewa kullum mushahidin musib bi ma'ana musibin lil haqq wannan kuskure ne ce dukkan wani wanda ya ijtihadi to abin da ya gano gaskiya ne to wani ya ijtihadi ya gano abu kaza haramun ne wani ya ijtihadi ya ce halal ne sai a ce dukkan kowa gaskiya ya faɗa kaga wannan wannan ba zai yiwu ba annabi ya nuna cewa akwai gaskiya cikin abin da ake sabani akwai kuma kishiyanta eh, ihdini ne makhtulifa fihi min al-haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim sannan Allah ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa abudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun Allah ce ittakhadhu ahbarahum sun riki malamansu wa ruhbanahum da masu ibada a cikin su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki isa al-masih dan maryam ubangiji ba Allah ba wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahida tare da cewa ba a umarce su ba alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah shi kadai la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki uh, ya tabbata gare shi daga abin da suke hada shi da shi ita ma wannan ayar tana tare da ayoyin da suka gabace ta wajen tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai uluhiyya gare shi shi kadai ba a bautar wani tare da shi ba a hada wani da shi wajen bauta Allah yake wato nuna bacin abin da yahudu da nasara suke yi na rikar wasu ba Allah ba suna bauta musu Allah ce ittakhazu zamirin yana komawa zuwa ga al-yahud nasara su duka ƙungiyoyin guda biyu sun riki ahbarahum malaman alhabru shine al'alim bit taurat wanda ya san at-taura a luga dukkan wanda yake da ilimi ana ce masa ana ce masa alhabr wanda cewa Abdullahi ibn Abbas habru habru hadhihi al-umma wato malami ne babba cikin malaman wannan al'umma kalmar al-ahbar tana nufin tana nufin malamai a nan tana nufin malamai na taura. wanda suka karanta a taura cikin yahudawa hahamat wanda ake so a hahamat a yanzu haham shine malamin malamin a taura sune ahbar ruhban sune wanda suka koma gefe suke ta ibada suka fita daga cikin jama'a suka ware kansu ba sa ta gauraya da mutane suna ta ibada wannan kuma a cikin a a cikin nasara ko da suke barin jama'a su koma su kadaita a cikin gurin ibada su su yi ta ibada to Allah ce waɗancan yahudu sun riki ahbar waɗannan kuma sun riki ruhban wato waɗancan sun riki malamansu waɗannan kuma sun riki masu ibada a cikinsu arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masih ibn maryam sun riki almasihu dan maryam wannan Allah ta'ala ya ware shi domin cikin da aka aka faɗa a nan shi ya fi daraja ya fi ahbar ya fi ruhban daraja sai Allah ya ƙara ware shi sai aka faɗi da shi annabi ne kuma yana cikin ulul azmi sai Allah ya ware shi da ambato sannan kuma sha'anin bautarsa ya fi fitowa ƙarara tunda shi ma ana cewa Allah ne ko a ce ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne wanda ya fi fitowa fili kowa yana jin wannan amma watakila rikar rahuban ba kowa ne ya san haka ba to shi yasa sai aka shi ma fito da ambatan fili wal ibn maryam kuma rahuban da aka faɗa a wani zai ɗauka ai ana hana bautar masu ibada ne amma ba a ce ka a annabawa ba to sai aka ambaci annabi daga cikin annabawa kaga ya nuna kenan ba wai kana ana nufin wanda ba annabi har ma annabawa su ma bautar su bai bata halatta ba wannan duk yana daga cikin hikimar fito da almasih da maryam da ambato baro baro wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahida jumla ce haliya wato alhalin ba umarce su ba sai dai su bautawa Allah guda daya wato wannan shine umarnin da aka yi musu wannan dan a ƙara nuna maka bacin abin da suka yi wato da a ce ba wani umarni da ya zo musu ba a sa su su yi wani abu ba a kira su zuwa ga tauhidi ba sai suka yi shirka ba su san meye tauhidi ba sai suka yi shirka kaga anan za a yi musu uzuri shi ai ba su sani bane a waɗannan an umarce su aka ce Allah shi kaɗai za su bautawa amma duk da wannan umarnin sai suka kangare sai suka riki ahbar da ruhban da almasih ibn maryam sai suka bai da su suka ba su haƙƙin Allah kaga wannan fi muni shi yasa ubangiji ya kana jumla haliya don ya ƙara fito da munin abin da suka yi alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah guda ɗaya la ilaha illa sifa ce ta ilahan la ilaha illa ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi kaɗai. subhanahu amma yushriku tsarki ya tabbata gare shi da abin da suke yi na shirka wato abin nan da suke yi shirka ne rukon wani abin nan habar ba Allah ba shirka ne wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya karanta ta ga ga Adi ibn Hatim takazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Adi ibn Hatim da can ba nasari ne amma ya zo ya musulunta kafin musuluntarsa ya zo gura annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi ya karanta musu wannan ayar ya rasulullahi ai ba ma bauta musu wato ya ce ai don shi bai san ya aka yi suka zama masu bautar su ba ai mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba suna halatta muku haram ba ku yadda ya ce eh suna yi ba suna haramta muku halal ba ku yadda ku bi su ce eh su ci wannan shine bautar tasu wato bauta musu da kuke yi shine abinda Allah ya ce halal ne su ce haram ne kuma sai ku yi amince ku yi da'a ku gamsu eh halal ne kuma an tambaye ku za ku ce haramun din da Allah ya ce haram ne kuma da za a tambaye ku ce halal ne wato kun bi su kun kun yarda da haka in kuma abin da yake haram ne halal ne su ce muku haram ne kada ku yi wai kuma ku yarda eh haramun din ne tunda sun haramta annabi ya ce fatilka ibadatu to wannan shine ai bauta musu din wannan shine shirku da da cewa in ata'tumuhum innakum la mushrikun da kuka musu da'a kuka yadda cewa za a iya cin abinda ba a yanka sunan Allah a kansa ba ku rika ku yadda da batun da da musun da suke yi da hujjar da suke bayarwa cewa ai mushe yankan Allah ne saboda haka ya za a bar yankan Allah a ci yankan mutum ku yadda da wannan to ku fa ina ba'tumuhum innakum la kuma kun zama su wannan shine malami suke kira shirku ba duk mutumin da zai amince na'am ana iya yi wa mutum tilas wannan ba za a ta ya a zuciyarsa ya ga cewa abin nan ba ba haka yake amma kuma abin ko ya fi karfinsa ko kuma wani abu na san zuciya to wannan malamai ba sa kai ga irin wannan zai yana cikin dai in har akwai yadda zai bar abin amma san su san zuciya ya tashi ya abin kuma ya san abin nan ba haka yake ba to wannan yana cikin waɗanda ake cewa sun yi kaba'ira sun yi shirkun asgar ko kufurin duna kufur amma in ya amince eh haka abin yake haka abin yake baya ko shakka in ma aka kawo akasin wannan to za a yi rigima ma da shi akan akan haka to kaga wannan ya yadda ya sadu da ya mika wuya ya jefar da na Allah din ya dau wani madadin sa ubangiji ya ambaci ahzar wato malamai inda yake magana akan yahudawa saboda su yahudawa kamar yadda aka sha faɗa kuka sha ji wato su suna da ilimi sun san gaskiya amma suka sa kafa suka taki kamar yadda Allah ce ya arifuna hu kama ya abu abna'ahu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wato sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yan cikin su yadda ya san wannan ɗansa ne shi ya haife shi haka nan suka san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita addininsa sa gaskiya ne amma kuma ga wani bangare daga cikin su suna koya gaskiya alhalin sun sani domin Allah ya ce wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kaga ma arafu yayin da abinda suka sani din nan ya zo musu sai suka kafirce masa zaka su yahudawa da ilimi suka suka bace shi yasa ake kiransu al-maghdubu alaihim Allah yayi wa fushi ko a yanzu in kai koma kana nazartar littafan yahuda za ga yahudawa suna da komai da da ake yi na ilimi malaman su sun yi sharhin at-taura yadda ka san an yi na tafsiri littattafan tafsiri to su ma suna littafan tafsirin at-taura kamar yadda ka san tafsirai da ake da su su dabare su ibnu kasir su waye su waye su ma a tauransu suna da irin wannan da malaman su suka zauna suka yi mata shari sannan suna littattafai na fiqhu littattafan hukunce hukunce tsarki ya ake sallar su ya ake kaza ya ake kaza duk suna da shi halal haram kaza mustahabbi waye duk suna da su kuma a rubuce suna da mishna mishna ita ce littafan da suka tara tafsiran at da talmud talmud shine hukunce-hukuncen da annabawan ah, da da malaman su suka abin nan littafin talmud yana nan ah, akwai na turancin sama wajen volum ashirin saboda suna da littattafai da ilimi shi yasa su addinin su yafi na na kirista tsari to suna da wani abu da za su ce ah, kai fatawa mai hukuncin kaza a ce maka hukuncin sa halal haram mustahabbi eh, sharadi kaza suna da wannan fiqhu dai da kasan ana cewa fiqhu yahuda suna da wannan har yanzu amma kiristoci su bisa jahilci suke an dai gaya musu kawai cewa uku ɗaya ce shi ke na yayi da haka uku ɗaya ce ka yi an haɗu a cuci sai dai a yi rawa a yi rawa a tashi wannan shine shine shine addinin in ka ga mutum ya je gun fadansa fastansa to ba wai fatawa je yi ba a wata matsala ce yake sun addu'a da sai daga ya je gurin fastan su to ya shiga wata matsala wata larura harkar kasuwancin sa to ya zo a yi masa addu'a amma ba wai ya zo ce abu kaza a kasuwancin nan nawa me ni ina shakka ya yaki ya hukuncin sa ba ba su da wannan shi yasa Allah kira su azzalun shi yasa Allah yake ce la tabi'u ahwa qawmin qaddallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabi dan su ne su ne kiristoci wanda suke azzaluna su su da da jahilci suke abinsu da rashin sani ba sa tsayawa su duba hujja su kara hujja da hujja sabanin su yahudu da ilimin amma kawai dai an sa kafa an an take shi ne to shi yasa raga cikin malamai magabata sun cewa cikin wannan al'umma ana samun wanda yake malami mai kama da da yahudu shine wanda zai san gaskiya ya sa kafa take ta yana sanin ya kuma gefe can shi da wasu wanda ya yadda da su zai iya ce maka ka kafa mutanen nan ba abin da suke faɗa ba akwai kanshin gaskiya ba akwai kanshin gaskiya amma ya fito abin nan kuma zai tsagalgali ka ji yana ma wasu maganganu ai ka a saurara musu wa za su zo su za ka makiya ka ba amma a can gefe sai ka da sunan nan wani abin da suke yi ba akwai gaskiya to kaga wannan ya sani amma ba zai ba zai fito ba ya faɗa to wannan yana da shaba yana da wani abu na na kamanceceniya da yahudu wani kuma haka yake a makance a kife ka ji yana maganganu haka kamar ma daga wata duniya aka je muku shi inda ya fita ba ne ke shiga yana ta sauki buru duk kaso ilimin da ake ci shi bai masa ana yi ba in ka ji wani yana karanta hadisan manzo Allah yadda ya shiga wannan ya ta kawo rubabbin hadisai, sai ka ga cewa duk abin da ya ya ya ya ya ya ya ya ya ta. har hada-hadar harkar hadisin manzo Allah sahihi da shi duk bai ma san abin da yake ba gaba gadi yake abin sa kawai to kaga wannan akwai jahilci a tare da shi to shi yasa su yahudu sai aka ce ahbar malamai ulama su kuma wadance sai aka ce ruhban su dai a je a yi ibada ibada kuma ga ta nan ah, yadda take a cikin coci kawai amma ba magana ilimi ba to shine ubangiji a nan yake tabbatar da cewa duk annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi shi kadai saboda haka annabi Musa alayhi salam da tauhidi kawai ya zo. haka nan shi ma annabi Isa ya zo da tauhidi ne ya zo da abautawa Allah shi kadai wanda duk ya hada wani da shi da Allah wajen bauta to ya karkacewa addinin waɗannan annabawa masu girma masu tsarki da fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد wanda suke nema addu'a sai musamman malam na ga za su kwari kansu gara su bar abin a buɗe domin baka san wane ne bakinsa yake da da da da albarka da daraja a gurin Allah ba da idan ya faɗa sai Allah ya cika a cikin mu nan ba na da tsammanin akwai waliyai na Allah in na ce waliyai ina nufin waɗanda suke da martaba kowa duk wani mumini waliyi ne kamar da muka sha faɗa amma akwai na musamman to wadda haka akwai rubba ash'asa akbara madfu'in alal abwab law aqsama ala allahi la abarra annabi yace wani lokaci za ka ga wani biringi tsatsa yayi kura in yazo guri ma a ture shi hana shi shiga hana shi zama amma law aqsama ala allahi la abarra. da zai rantsuwa ga Allah yace wallahi Allah sai kai kaza to da Allah sai ya kutar da shi to da zai rantsewa Allah ce Allah sai kai kaza kamar masu neman addu'an nan ta jarabawa ya ce wallahi Allah sai ka ba su nasara sun ci jarabawa su duka da babban matsayi to Allah ba zai bashi ya yi kafara ba saboda yadda suke tsakaninsa da Ubangiji sai ya kubutar da shi mai wannan matsayin nan shi ne dai wannan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin hadisin abu huraira wa ma ya zalo abdu ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سعلني لأعطينه ولئن ولئن سعلني لأعطينه to kaga wala in ista'azani la uizanna kaga an annabi ce bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na soshi, wato ya yi farin din yanzu na filfilu yake ta kusantar Allah da su to Allah ba zai gushe ba zai gushe bayan haka sai Allah ya so shi in kuma ya so shi zai zama jin sa da yake ji da shi ya zama ganin sa da yake gani da shi ya zama hannun sa da yake damka da shi ya zama kafarsa da yake tafiya da ita Allah ce tabbas lalle wala in sa'alani la utiyanna lalle tabbas hakika in dai zai roki da sai na bashi wala in ista'azani la uizanna lalle tabbas in dai zai nemi tsari na to sai na tsare shi to akwai irin waɗannan a cikin bayan Allah wanda ba za ka haramta wa kanka haramta wa kanka addu'o'insu kuma dukkan mu nan muna buƙatar addu'a irin waɗannan bayan Allah wanda yake cewa lokacin da mutu za ta yi wa wafati ta gaya wa Sayyidina Ali cewa ko ta rasu kar ya gaya wa wasu sahabbai don ba ta son su zo su zo jana'izarta akwai su a littafan sunna so ban san me yake so ce ba tunda ai bai faɗi sakamakon ba a saboda sahabbai sun ci amanarta na farko dai ita akwai abin da ya shiga tsakaninta da abubakar wanda kuma ana faɗa ita ba ta san da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, nahnu ma'ashar al-anbiya ila nuras ma tarakna fa huwa sadaqa mu taron annabawa ba a gadan abinda muka bari sadaka ne saboda annabawa iyayen kowa ne saboda haka abinda suka bari sadaka ce ta kowa da kowa ba za a raba wa 'yan gidansu su kaɗai ba sadaka ce za a ba wa kowa da kowa su abinda gadon su gado ne da ake bawa kowa da kowa shine ilimi annaba abinda suke bari na gado kenan tabbata san wannan ba amma sayyidina abubakar ya ji haka lokacin da ta zo tana magana gadon mahaifinta sayyidina abubakar ya ce ga abinda manzo Allah ya faɗa to a lokacin ta dan ji wani abu a ranta da daga baya wasu daga cikin sahabbai suka suka tabbatar da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwayo har shi kansa sayyidina ali ya tabbatar da wannan wannan ruwaya to kafin rasuwar ta lokacin ba ta da lafiya sai na bakar ya je kuma ya nemi yardarta har ta gamsu ta yarda ta ta ta huce cewar kada wani ya zo ba na farko dai bata ce kasa sahabbai su zo ba wannan wannan magana kace kai kace ta ce ka kasa gaba ɗaya su zo shi ma alin kai ya zo kenan tunda shi ma shi ma sahabin ne kuma sai na ali shi kadai ya mata jana'iza ya shi kadai ya ɗauki makaranta shi kadai ya je min ita kaga <laughs> duk wannan ba ba haka bane saboda ka so da suke so su ce sai da tuna Fatima tana gaba da sahabban manzon Allah kaga wannan mummunan magana ce da bai dace musulmi ya furta ta ba ya jingina wa ‘yar ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama ce ta ki sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama cikin sahabban annabi na akwai dangin annabi sallallahu Alaihi sallama akwai baffanninsa da ilinsu abbas suna nan da rai baffansa ne yana nan da rai akwai ‘ya'yan sa suna nan da rai su abdullahi dan abbas to ta ce duk ka a basu su abin nan kaga wannan hankali ma ba zai kama ba saboda haka abinda mutum yake so ya ciro daga karkashin wata kissa wanda ta faru saboda wani dalili kuma dalilin sananne ne an sha faɗarsa an faɗi kuma tushensa su kaga rigimar da suke cewa an hana ali shugabanci wasiya kuma babu inda aka ce ita ta yi fushi saboda an hana ali abin ta magana fadak take wannan ake magana ko kuma abin na ya wuce haka ai ko abin da kuke cewa Allah ya raba miliki ya bawa sayyidina ali amma sahabbai sun kwace to ai kaga inda haka ne ya kamata ta yi fushi akan wannan wanda ya kamata ta yi fushi a kansa shi kansa ka tabbatar da ta yi fushi a kan abin da ya shafi gado kaga abu ne mai sauki har ta bar abin da ya shafi mulki kaga ba zai yi ba a ce ga wani babban abu wasiya ce ta Allah da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar kuma aka hana sai na kaga wannan shi ya kamata ta yi fushi ba ba wani abin da ya shafi wata gona ba wani yana cewa mai gaskiyar cewa ibnu taymiya ya ce wa ka'abul ahbar dan bayahudiya kuma ya ce ummu aiman ta yi shaidar zur wato dukkan abubuwan da suka shafi ibnu taymiya kamar da muka sha faɗa akwai maganganu da ya rika yi a sigar ilzami wato kamar ya ce in kuka ce kaza to wani makiyin ku sai ya ce shi kuma kaza ba wai shi zai faɗa ka ba yana so ya ce in kuka ce abu kaza kuka soki wani sahabi da kaza to wani kuma sai iya cewa shi ma ya zo da wata ruwa ya soki wani sahabi shi kuma da kuke so shi kuma da kaza me za ku bashi ansa abinda duk kuka ce shi za ku faɗa ku kare wannan sahabin shi ma wannan shi ma mu za mu faɗa mu kare sahabban da kuke suka to kaga sai a ɗauko gunduwar a gutsuro maganarsa a bar farkonta a bar ƙarshen ta sai a ɗauko tsakiya wanda kuma a ka'idar jadal akwai abin da ake cewa ilzami ba a ba a ɗaukan aƙidar mutum daga ilzama da yake yi to ibnu taymiya a cikin fatawa ya rika sanya khawarij musa khawarij su suka rike su suka yaki na ali ya rika sanya su a gefe ɗaya, ya sa rafiza a gefe ɗaya. to in ya zo kan wata matsala sai ce kuna cewa abubakar da umar sun yi kaza sun yi kaza to in khawarij su kuma suka ce ali ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza me za ku ce to duk ansa da za ku bayar ku kare na ali ita ce abin da mu ma muke bayarwa muna kare muna kare abubakar da umar to sai a zo a ɗauko maganar da ya jingina a kawari sai a ce ai ya ce ma kaza kaga wannan wanda ya koba ya ga yadda magana take zai ji waɗannan mutanen ba su da amana to akwai wani wanda ya yi irin wannan ya ɗaɗɗauko ne ya ɗaɗɗauko ne ya ɗaɗɗauko nan sai ya riƙa guntuwo magana sai ya zo ya rubuta shi ibnu taymiya ya zagi kaza ibnu taymiya ya zagi sahabi kaza ya zagi kaza su kuma waɗanda ake kawo abun cikin su ba wanda ya taɓa rungume littafin ibnu taymiya ɗaya balle ya karanta wanda kuma ya samu littafin ma ba zai iya karanta gane ba wani boko ya karanta ma bai taba karanta arabiya bai ma san arabiya ba sannan wanda ya san arabiya wata dan jigari jigari ne a jabiya ba zai iya karantawa ya gadi ba so ya gamsu kawai da wancan abin da aka yi sai ka je na cewa ka duba minhajus sunna shafi na kaza kai ka ce ya san minhajus sunna ko bai taba ganin shi ba ko a hutu bai gan shi ba amma yana hujja ka duba minhajus sunna na juz'i kaza shafi kaza in ka tsare shi ka ce minhajus sunna juz'i nawa ne ba zai kuma iya gaya maka ba shi da ya san ce juzi'i ka duba juzi'i na hudu to iya hudun ne ya kai biyar ya kai shida ya kai bakwai bai sani ba saboda bai taba ganin sa ba shi dai an gaya masa haka shi ma kuma yana maimaitawa to akwai wanda ya irin wannan kuma malamai tudu suka fito da da irin wannan wallan nasa a fili ko ne Sheikh Suleiman Al-Kharashi ya littafi Ibn Taymiyyah lam yakun nasibiyan fito da inda ibn taymiya ya taya ban ahlul bait ya taya ban sahabbai da sauransu kabul ahbar ba sahabi bane tabi'i abin tabi'i ne da yahude ne ya musulunta daga baya da shi da wahab ibn munabbih suna da kissoshi irin wanda tunda yana cikin malaman yahudawa amma ya musulunta to akwai kissoshi irin na ahlul kitab da suka karanta a littattafansu to yakan ba da su wani lokaci har ma cikin sahabbai aka ce wasu kan zauna su saurari irin wannan kisoshin kamar abu huraira sukan zauna su saurari kisoshin da yake kawo su ne malamai suke kira isra'iliyat to wasu kisoshin gaba daya bai kamata a yadda da su ba shi da ya kawo saboda ya karanta su lokacin yana bai Yahudi kuma ya zo yana faɗa su babu sa Yahudiya ya ce to ban san a wani siyaki ma ne ibnu taymiya ya faɗi haka ba kawai dai ya ce ɗan bai hudiya to ai ɗan bai yahudiya ne ba haka din ne ba ba abin nan ba ma'ana gidan yahudawa ya taso saboda haka ya taso da karatu irin na yahudawa saboda haka ya rika faɗa isra'iliya wanda bai kamata a gina aƙida a kansu ba wasu sun ma tuhume shi su ce makaryaci to duk da wannan bai inganta ba akwai wanda suka ma karyata shi irin su muhammad rashid rida rubutu da ke da shi akan cewa ma makaryaci ne wasu ma su ce ai sun shigo musulunci ne su cuci musulunci ba su haɓe ba ne to amma duk da haka dai wasu malamai sun nuna wannan maganganun duk ba haka suke ba na'am suna da wasu maganganu da suka saba karanta wa musulunci to amma suna faɗa ne saboda sun karanta kuma ba lalle sun san abin da ya ci karo da wannan ba shi yasa suke faɗa amma a tuhumi cewa ba da gaske suka shiga musulunci ba wannan ba malamai sun yi rubutu su ma akan wannan kaga ibnu taymiya ko da ya faɗi background nashi cewa ai ga daga inda ya fito ba za ce yi laifi ba duk da dai ba mu ga siyakin ba a cikin wani siyaki ya faɗi magana wanda umar aiman ba na zaton a haka siyakin yake saboda haka shi ma kamar yadda na gaya muku suna yanko magana wata ma ba haka take ba wata ma wani ne ya faɗa ibnu taymiya yake hikaya wani ya ce kaza sai a cire wancan mai faɗar sai a ce ibnu taymiya ya ce ina son a yi mun bayani akan hadisin nan na annabi wanda yake cewa bada al-islamu gariban fa sayudu gariban kama bada ubalil ghuraba idan kwanaki mun ansa tambaya irin wannan a hadisin yana cewa musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara madalla da baki wato musulunci ya fara eh, bayyana cikin mutanen da ba san shi ba saboda haka wanda suka fahimci shi suka rike shi sun sha wahala aka rika wahalar da su ana ga sun zo da wani bakon abu har sai da ta kai ma suna barin gidajensu suna hijira suna zuwa inda za samu nutsuwa to haka musuluncin zai koma kula duniya musuluncin yadda aka sako shi a gaba ake ta cin zarafinsa ake ta wahalar da da masu rike da shi sai ka gaba ma wai waɗanda suke makiyan musuluncin ba ko ce wanda ba musulun ba a cikin musulmin ma sai ga da su ma suna rigima da masu bin addinin to kaga wannan duk alama ce ta cewa abinda manzo Allah din ne faɗa haka ne fa sai udu gariban kama bada a wasu ruwayoyin an tambaye shi annabi waye waye abin nan su waye shine yake cewa allazina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati wanda suke allazina yuslihuna ma afsada an-nas wanda suke gyara abinda mutane suka bata to wanda za su ce abu kaza ba haka yake a musulunci ba ga yadda yake abu kaza musulunci ne a yi shi abu kaza ba musulunci bane a bar shi to waɗannan su ne ake musu kallon sun zo da wani bakon abu meye matsayin kabdo a gurin mata sunna ce yadda namiji zai sallah ita ba ka za ta yi sallah in ba wani guba da musulunci zai sunna za ta keɓance kama a ce ita babu kiran sallah a sallah ta babu ikama kaga anan ba za a ce mace sai ta ikama ba amma sauran sifofin sallah yadda namiji yake yi ita ma haka za ta yi wajen sutura aka ce ga yadda za ta shigarta shi kuma namiji ga yadda zai shiga a sutura sallah amma dai raka'a karatun fatiha da ruku'u da sujada duk yadda namiji yake haka za ta yi sau haka ba inda aka ce ita mace saki hannu sai menene ingancin waɗannan hadisan kullu tsawilin ahmaq illa umar kullu qasirin fitna illa ali wannan daga ji ƙarya ne wato ko ba a gaya maka ba a ce dukkan wani dogo wawa ne sai umar ko dukkan wani gajere fitina ne sai ali a wannan ba gaskiya ba ne sahabbai nawa ne dogaye malamai nawa ne dogaye malamai nawa ne to saga to ba ma wanda ba zai fita ba tunda an ce duk dogo duk gajere to waye wanda kuma duk wani dogo akan wani gajere ne duk wani gajere akan wani kuma dogo ne an yi mini auren zumunci amma a gaskiya ni ba na son matar amma don ba na son in saba wa mahaifana nike ta haƙuri amma na gaya mata a cewa da kinji ba ba ya rasu to ki tafi gidanku to wanda yake cewa malam yaya aure na yake kana nan a matarka wanda bai zama saki ba ka allaka shi da wani sharaɗi da haka ba zai zama saki ba tun da sharaɗin bai tabbata ba amma dai a nan abin da za a ce maka wato biyayya ga mahaifinka yana da rai da yana bayar da suwa duk ɗaya ce to yadda aka ce wajibi ka masa biyayya ko ka daɗaɗa masa yana da rai to haka ya kamata ka daɗaɗa masa bayan ya rasu kada ka zata in ya rasu shi na yanzu ba wani abu tunda ka ce ba ka son ka saba mahaifin to in ya rasu ka kore ta ka ce ka saki ta ka saba masa saboda ka kai hakuri ka dangana tunda har Allah ya sa an daura auren da tirje kai har ba daura auren ba dai ka shi amma tunda har an riga an daura ta zama matarka to kakka zalunce ta kuma kakka zaci cewa duk abin da za ka yi mata yanzu na shiga haƙƙinta Allah ba zai tambaye ka ba sai Allah ya tambaye ka matarka ce da haƙƙinta a wuyanka duk haƙoƙin da mata suke da su a wuyan mazajensu to ita ma tana da shi a wuyanka kakka zaci tun da baka so aka aura maka duk yadda kai mata ma ɗaya ne a'a Allah sai ya tambaye ka waɗannan haƙoƙin la iyaka dai in ka ga cewa kana shiga haƙƙinta da yawa to ka san yadda aka yi tun yanzu ma iyayen Kusan yadda aka aka kawo ƙarshen abin amma ni shawarar da zan ba ka yi hakuri ka yi hakuri ka roki Allah ya sa maka santa a zuciyarka wanda yake cewa ina da mata uku to amma ɗaya daga cikinsu ta fi jin magana ta da kyautata mini to wannan dalilin yasa kan yi mata alheri naira ɗari ko naira ɗari biyu eh, ya ce ko in wata hidimarta ta tashi nukan taimake ta fiye da sauran shin ko a nan na yi laifi ko ku a baka yi laifi ba abinda ake so dai kowace mace ka ba ta ci da sha da sutura da gurin zama sannan da kwananta in kai haka to wannan shine adalcin da ake bukata wani abu da zai zama ƙari akan wannan to kana da yanci kuma daman hal jaza'ul ihsan illa ihsan wanda yafi kyautata maka tabbas zaka ji a ka kai ma kana son ka kyautata masa ka rama wa kura aniyarta saboda haka ba wai laifi bane dan ka bata naira 100 bayan abinci da abin sha da kowa ya samu a naira 100 ka bata wannan ba laifi wasu su kasan mata abin da suke zato wanda yana daga cikin rashin adalci ba a cikin rashin adalci ba a cikin rashin adalci wannan ma ne zai sa su ma su yi ƙoƙarin su kyautata masa tun daga wannan ta kyautata kuma an mata ta ma kyakkyawan sakamako to su ma su kyautata hakan su ma za su ga kyakkyawan sakamako na haka ba wai laifi kai ba da kayi haka ko bai bayyana ba da bayyana da kai bayyana in jarumi ne zai iya bayyana ki in ba jarumi ba ne to ya ɓoye wannan ya ce bai ingancin hadisan ɗaurin aure a cikin masallaci shin akwai bambanci tsakanin ɗaurin aure a masallaci da wanda ba a masallaci ba to a hadisin da ya zo kan ɗaurin aure a cikin masallaci bai inganta ba jumlar waje fil masajid wani bata inganta ba Ah, amma dan an daura a cikin masallaci ba laifi aka yi ba amma ka a dauka akwai umarni daga manza Allah da yace ku ɗaura a masallaci akwai hadisin da ya zo da wannan jumlar amma ziyara ce munkara dole suka ruwaito hadisin su ruwaito shi babu wannan ziyara din babu maganar ku shi a cikin masallaci haka wannan jumlar kusa a masallaci wata inganta ba amma dan an daura a masallaci ko ba wani laifi aka yi ba inda babu wani hani akan haka saboda haka da wanda aka daura a masallaci da wanda aka daura a a kofar gida wanda aka daura a filin kwallo duk daurin aure ne matukar dai an kiyaye sharuɗan da aka ce aure ba wani falalar wannan dan a cikin masallaci aka yi wancan kuma filin kwallo aka yi a ce wanda <laughs> ya fi wancan albarka waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure الله يفي منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه